jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shara hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya ban mana tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan zamu gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha tara ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku, wanda ya daidai da biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha tara ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗaya tara da saba'in da bakwai. shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ya kai wata ziyara a isra'ila inda ya gana da shugabannin yahudawan isra'ilan ya kuma ziyarci birnin kudus da sauran yankunan palestinawa da suke karkashin mamayar yahudawa wannan ziyara ta shugaban kasar masar ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na larabawa ta bakantawa al'ummomin larabawa da na musulmi rai inda palestinawa suka yi ta gudanar da zanga-zangar yin allah wadai da wannan ziyara wadda suke kallanta a matsayin amincewa da mamir da isra'ila take yi wa kasarsu. bayan haka kuma ba da jamawa ba anwar sadat ya rataba hannu akan amincewa da samuwar isra'ila a hukumance tare da kwalla alaƙa da ita yarjejeniyar da ake kira da camp david wanda hakan ya ƙara harzuka larabawa da kuma wasu da dama daga cikin ƙasashen musulmi inda daga lokacin ne dai ƙasashen larabawa suka yanke duk wata alaƙa da ƙasar masar baki ɗaya kamar kuma wasu daga cikin ƙasashen musulmi ma sun ɗauki irin wannan mataki a kanta saboda abin da masar ɗin ta yi na amincewa da isra'ila a hukumance har ma da kwalla alaƙa ta diplomasiya da ita wanda gwamnatocin larabawa suke kallon hakan a matsayin cin amana ga al'ummar larabawa da kuma falasɗinawa wannan lamarin ya jawo rarrabo kawuna tsakanin al'ummar ƙasar masar inda gwamnati da waɗanda suke tare da ita suke goyon bayan abin da anwar sadat ɗin ya yi yanda sauran al'ummar ƙasar ta masar kuma suke adawa da wannan mataki da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1981 lokacin da ake taron ranar ƙasa a yadda anwar sadat ke karɓar faratin ban girma daga rundunonin sojin ƙasar masar a birnin alkahira ɗaya daga cikin jami'an sojin ƙasar ta masar mai suna khalid islambol ya harbe shi a wurin hallahira an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa tare da wasu daga cikin sojojin da ake zargin cewa suna da haɗin baki da shi wajen aiwatar da kisan da yi wa anwar sadat an kuma zartar da wannan hukunci a kansa ba da jimawa ba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 To da farko ga muhimman kaninsu. Isra'ila ta sake kashe wasu 'yan jarida biyu a yadda suke gudanar da aikin so a yankin zirin Gaza. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kisan yara da mata a makaranta a yankin zirin Gaza abin takaici ne. a tare najeriya kowa za a soke rijistar dubban kamfanoni saboda rashin biyan kudaden harajin shekara-shekara yanzu kuma ga labaran da ke dake wasu 'yan jarida biyu sun rasa rayukansu a wani hari da isra'ila ta kai akan sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin zirin gaza wanda aka yi wa kawanya daidai lokacin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke ci gaba da kaddamar da munanan hare na kisan kare dinki kafofin yada labarai na din da sun bayar da rahotanni da ke cewa an kashe sare al-mansur tare da abokin aikinsa Hasuna salem a wani hari da jiragen yakin isra'ila su kaddamar a yammacin jiya yan jarida bidai sun rasa rayukansu ne bayan da isra'ila ta kai hare-hare a kan sansanin palestinawa da ke bridge a tsakiyar yankin tsirin gaza adadin 'yan jarida da isra'ila ta kashe a yakin da take kaddamarwa a yankin zirin gaza ya haura mutane 100 majiyoyin kiwon lafiya a yankin zirin gaza dai sun tabbatar da cewa tun daga ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata zuwa yanzu haramtaccen kasar isra'ila ta kashe falasdinawa 12,300 fiye da 5,000 daga cikinsu dai kananan yara ne sannan kuma fiye da 3,000 daga ciki mata ne sannan kuma wasu kimanin dubu talatin sun samu munanan raunuka manazarta dai suna ganin cewa gwamnatin yahudawan isra'ilan tana kaddamar da hare-hare ne akan 'yan jarida da nufin boye irin laifukan yakin da take tafkawa a yankin zirin gaza mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai martin griffins ya bayyana a yammacin ji asabar cewa kisan ƙananan yara da mata da kuma fararen hula waɗanda suka buya a makarantar alfahura da ke arewacin zirin gaza babban abin takaici ne griffith ya kara da cewa a cikin wata sanarwa wadda aka buga a shafin yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya cewa matsugunai da makarantu da fararen hula suke ɓoyewa wurare ne masu aminci da kuma bisa ka'ida ta ƙasa da ƙasa ba a kai hari a waɗannan wurare babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa fararen hula ba za su iya jurewa mummunan halin da ake cike a yankin zirin gaza ba sannan kuma ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya tana yin takaici matuƙa dangane da irin matakan da isra'ila take ɗauka na ƙaddamar da hare-hare a kan cibiyoyi na majalisar ɗinkin duniya da suke cikin yankin zirin gaza musamman ma cibiyoyi da suke da alaƙa da onarwa sannan kuma ya kira akan wajibcin kiyaye rayukan fararen hula musamman dai mata da ƙananan yara waɗanda lamarin ya ritsa da su. To jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zunku ne daga Hausa Radio Tehran. A tarayyar Najeriya kuwa hukumar da ke yi wa kamfanonin rijista a kasar ta Corporate Affairs Commission ta ce za a rufe wasu kamfanoni waɗanda ba su biyan kudaden haraji na shekara-shekara. Shugaban hukumar ta CAC Hussein Ishaq Magaji shine faɗi hakan wata zanta wasa da wasu kafofin yaɗa labarai. inda bai na cewa ke zuwa yanzu kimanin kamfanoni dubu talatin ne ake sa ran za a rufe su a cewarsa za a soke rijistar wadannan kamfanoni tun daga ranar 31 ga watan disamba mai kamawa kamfanoni da sana'o'i da matakin zai shafa su ne dai na shirya tafiye-tafiye da kuma 'yan canji da kuma na haƙar ma'adanai da kuma lauyoyi ta labarin shima a tarayyar najeriya kimanin mayaka da kwamandoji 70 ne suka rasa raikansu a wani da aka yi tsakanin kungiyar isop da kuma boko haram a jiya asabar rahotanni sun bayyana cewa gumurzun da aka yi din a tsakanin boko haram da isop kamar yadda rahotanni suka tabbatar ya auku ne a tsibirin tumbun wanda ke karamar hukumar marti a jihar borno da misalin karfe biyu na rana majiyoyi masu tushe sun bayyana cewa rikici tsakanin kungiyoyin 'yan ta'addan waɗanda suke adawa da juna ya yi kamari a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon yadda ƙarin makamai da mayaƙa ke kwarara daga yankin sahel domin haɗewa da ƙungiyar isop a yankin tafkin chadi da zammar ci gaba da iko da wannan yanki baki ɗaya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin mu inda za mu fara da shirin nan na harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na da biyu. idan ana tare da mu a cikin wannan darasi za a ji irin yanayi da kasar iran take da shi inda a wasu yankuna na iran akan samu yanayi na zafi a wasu lokuta wasu lokuta kuma akan samu yanayi wanda ya daidai da wato yanayin sanyi da Allah Ubangiji a cikin shirin namu na yau za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Ramin dangane da yanayin shekara a Iran. Amma kafin a ji shirin kamar yadda yake baki ɗaya sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. کی کسانی؟ من دارم نی اینا مهمان باقو چه کسانی سوا پدر مهیفی مادر مهیفیه هفته ماکو برای دو هفته سوان ماکنی بیو آنها می آیند سو سنزوه آنها میخواهند بیایند سو سنا سن سوزو چشمت روشن کجدادی پس کنن سر کی شلوغ می کوسو، این روزها ودنن کنکی؟ سرت این روزها خیلی شلوغ است. waɗannan kwanaki kana zirga-zirga sosai. Ma miravim. Mu za mu je. Ma mikhahim beravim. Mu muna son mu je. چند wasu garuruwa. jo. guri didane mai ban sha'awa jahoye didane wurare masu ban sha'awa ma mi binim mu muna ganin ma mi khahim ببینیم مو منا سم گنی فکر خوبی است. تنانین میکاو شما می روید. کو تفی شما می خواهید بروید. کو کنا سن کتفی من نمیدانم. نی بنسنی با من فکر می کنم نی این تنانن شیراز برن شیراز اصفهان برن اصفهان یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان بندر عباس birnin Bandar Abbas. Tabriz. Birnin Tabriz. Junub. Kudu. Shomale Garb. Arewa maso yamma. اول بهار فرقان دامنا الان Yanzu. هوا اسکا سرد میسنی گرم میزافی هنوز هر ینزو من فکر نکردم بنی تنانی با لباس تو پاپی. لباس گرم پاپین زپی لباس خنک پاپین سنی میگویم نی اینا پدی کشور قصه فصل یعنی کو لوکچی بلیت تیکتی تو گرفتی کی کا کربا من میروم نی اینا زوا خرید سیه چون دومین کافی ایسشه من وقت دارم To madalla, to jama'a masu saurare da wannan neman muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. A madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin baki ɗaya ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya kitso muku mai samu afi ni da mijin irin da ya tana da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin wannan waka. کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بود To a gaishe ka mai samu a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ثانیه های خسته رد میشن و دقیقه های عاشقی رسیدن تک تک لحظه ها تو این ساعت ها یه عید واقعی تو نگاه شاد مردم جشن تران خوندن و تماشا بوی گلاب و عطر دیده بوسی رها میشه تو کوچه دلگشا دست خدا با بوسه های بارون قنچه گل میذاره رو گونه ها سفره نظری و عقد و عروسی بهشت و خونه ها هوا هوای عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نغمه آزادی هوا هوای to don zama gargari sai Allah mu can anjima da yamma za a ji mu dauki da wani shirin kafin wanda lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya